ya zo a madadin Profesa Garba Kawo ƙarƙashin gayyatar wannan ƙungiya ta kabitar kautar flaku wannan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma a takaice sakwakin zuwa isar da al'umma to babu shakka wannan rana wa rana ce tarihi ba alfahari a gare mu ta murnar haihuwar fiyayyen halittai na Muhammad sallallahu alaihi wasallam to aka bada aka ba mu takarda don mu yi bayani akan muhimmancin ilimi babu shakka rahin ilimi eh, shi ya jawo yawancin fulanin mu suka baya kuma ake cutar da su ake kyarar su kuma muhimmancin ilimin nan ya nuna mu da muka yi karatun nan yanzu shi. mun zama kamar gol a cikin al'umma ko ina ka je ana haba-haba da kai ana abin da saboda yana da kyau ah, fulaninmu su karbi ilimin nan in na islama da na boko nan duk ya kamata a karbe shi domin su je su kwato wa 'yan uwansu eh, hakinsu babu shakka duk wanda bai ilimi ba a wannan kasar tamu yanzu kana gani cewa tattalin arzikin ƙasa ma ba za a raba da kai ba duk abin da yake faruwa a ƙasar nan in ba ka da ilimi kana da shi ma da ba ka da shi ah, ya kamata fulaninmu su koma a zauna waje guda a samar da ilimi ilimi shine a ah, zaman lafiya lokaci babu shakka harkar ilimi a yau ita ce hanya mafificiya wacce za ta ɗaukaka ɗan talaka a matsayina na ɗan talaka na yi cewa wace kamar yadda na faɗa saboda na samu dama na yi karatu amma a halin da ake ciki yanzu gwamnatoci sun yi biris da harkar ilimi shi nan eh, jami'o'i ma yara da yawa sun samu admission su iya komawa ba kuma wannan yana nuna gaza ce daga bangaren gwamnati lokacin da malaman jami'o'i suke ta rigima suna nuna al'umma cewar a zo a inganta haka ilimin nan mutane sun ɗauka rigiman nan dan kansu suke yi amma yanzu gashi eh, gaskiya ta tabbata cewar eh, karatun nan ɗan talaka in ba dagiya yi ba ba zai yi shi ba saboda haka ne kuma idan an yi shi za a wanzar da zai wanzar da zaman lafiya domin duk wanda yi ilimi ba zai so ya samu kansa cikin wani yanayi na tashin hankali ko na ta'addanci to kamar su wanda suke da ko za mu ce ko suna da jinin fulani ko kuma fulanin ma a na wani kira ke to a matsayina na bafulatani yadda cewar sun hausa ta wa kusa ta ci yaran nawa ah, amma duk inda na tafi ina da kishinsa bafulatani mu muka kawo ilimi musamman na addinin islama shi usman dan fodiyo shi zo jaddada musulunci a faɗin afirka saboda haka duk wani bafulatani ya zama dole a gare ya tsaya ya nemi ilimi domin mu kishi da abin da eh, iyayenmu su shehu usman dan fodo suka ah, kawo mana. Ah, eh, Na